Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa tare da kuwa daidai wannan lokaci da fatan kun tashi lafiya yau litinin 8 ga watan Mayun shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hafiz da kanin labaran duniya. An ci gaba da jin alamar fada a kudancin Khartoum a jiya Lahadi. Babban daraktan hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya ya bayyana fargabarsa game da tsaron tashar makamashin nukiliya ta Zaporizhia da ke gabashin Ukraine. Kamfanin dillancin labaran Iran ya rawaito cewa shugaban hukumar wasannin guje-guje da tsalle-tsalle ta kasar yayin murabus daga mukaminsa a jiya Lahadi. kanin labaran duniyar kenan to har ila yau za ku ji cewa hukumomi a najeriya sun kwaso ragowar 'yan kasar da suka makale a sudan bayan rikici da ya barke a kasar alhamdulillah babu wanda aka bari a can kartun ko kuma can garin da muka ainihin tsaya muka taso daga egypt kenan amma tsawon kwanaki tara da muka yi a hanya kafin zuwa mu egypt wala yara sun shiga yanayin da kamar za a rasa rayuwarsu ma a ghana kuwa mata da ke harkar noma na kokawa kan yadda karancin filayen noma ke kawo musu cikas a harkokinsu na samun gonaki da za su yi noma filin da nake noman nan na hayawa ne mana wani na haya wurin wanga wani biyu filin nan kana ya kana hayawa mai fili ya taso rana da yawo ya zo ya karbi filin shi muna kuma tafa da shirin ciki da gaskiya wanda sarfila hashim gumel zai gabatar to amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna Jama'a assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. An ci gaba da jin alamar fada a kudancin Khartoum a jiya Lahadi yayin da wakilan bangarorin da ke rikici da juna a Sudan ke Saudiya don tattaunawa da masu shiga tsakani na ƙasa da ƙasa inda ake fatan kawo ƙarshen rikici da aka kwashe tsawon sati uku ana yi wanda ya sanadin mutuwar ɗaruruwan mutane tare da haifar da gudun hijirar jama'a da yawa. Matakin na Amurka da Saudiya dai shine mashahurin yunkuri na farko na kawo ƙarshen fada tsakanin sojoji da dakarun 'yan sa kai na rsf wanda ya mayar da sassan babban birnin kasar sudan fagen yaƙi lamarin da ya kawo cikas ga shirin da ƙasashen duniya ke marawa baya na kafa mulkin farar hula biyo bayan shekaru da aka yi ana tashe-tashen hankula da rikici wanda ya haifar da matsalolin jin kai tashar talabijin ta al ta ƙasar saudiya ta faɗa jiya lahadi cewa saudiya za ta ware dala miliyan 100 domin taimakawa jin kai ga saudiya Babban daraktan kula da makamashin nukiliya ta duniya ya bayyana fargabarsa game da tsaron tashar makamashin nukiliya ta zafirizia da ke gabashin Ukraine bayan da jami'an Rasha suka ba da umarnin kwashe fararen hula daga matsugunai 18 da ke kusa da tashar nukiliyar da ke cikin matukan matsala. Rafael Mariano Grossi ya yi gargaɗi a cikin wata sanarwa da ya fitar cewa game da halin da ake ciki a yankin da ke kusa da tashar makamashin nukiliya ta zaporizhia na ƙara zama abin da ba a iya tsinkaya ba kuma yana da haɗari na damu matuka game da ainihin haɗarin tsaro da tashar ke fuskanta dole ne mu ɗauki mataki yanzu don dakile yiwuwar mummunan hatsarin nukiliya da irin abin da zai janyo ga jama'a da muhalli tashar tana kusa da inda ake gwabza faɗa tsakanin dakarun rasha da na ukraine rasha ta harba makamai sama da talatin a nikopol wani gari da ke makwabtaka da tashar da ke ukraine ke rike da ita inda ta kashe wata mata ya shekaru saba'in da biyu tare da jikkata wasu uku a jiya lahadi a cewar hukumomin ukraine labaran yana zuwa muku ne daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc kamfanin dillancin labaran iran ya rawaito cewa shugaban hukumar wasannin guje-guje da tsalle-tsalle ta kasar yayin murabus daga mukaminsa a jiya lahadi sakamakon wasu wasanni da aka shirya da mata ba tare da sanya hijabi kamar yadda aka wajabta ba a daidai lokacin da jamhuriyar musulunci ta iran ke tsananta aiwatar da dokokin saka hijabi kamfanin dillancin labaran iran ya ce hashim siyami ya yi murabus daga mukaminsa sakamakon cece kuce da suka taso daga gasar tseren juriya da aka shirya a shiraz da ke kudancin kasar iran wasu hotuna daga gasar ta ranar juma'a da kafafen yada labarai na iran suka buga sun nuna wasu mata na gudu ba tare da lullubi ba wanda aka wajabta jim kaɗan bayan juyin halin musulunci na shekarar 1979 nan ba da jimawa ba za mu kawo muku karashen labaran duniyar amma kafin nan bari mu duba wannan rahoton hukumar da ke kula da 'yan najeriya mazauna kasashen ƙetare nidcom ta ce zuwa yanzu ta yi jigilar 'yan najeriya 1471 daga sudan da ke fama da rikici a ranar lahadi jirgi na bakwai ya sauka a abuja yayin da a yau litinin ake dakon na takwas kamar yadda hukumar ta nidcom ta bayyana a shafinta na twitter wakilin murya amurka umar faruk musa ya zanta da wasu da suka dawo daga kasar ta sudan inda suka bayyana masa irin kalubalen da suka fuskanta a kwanakin da suka kwashe a hanya alhamdulillah babu wanda aka bari a can kartum ko kuma can garin da muka ainihin tsaya muka taso daga egypt kenan to ko za ka bayyana mun hali na karshe da kuke ciki kafin a kammala kwaso kucin da na san an yi kwanaki ana fargaba wasu an ɗauko su ba ɗauko su ba ba za a iya gwada ma irin yanayi da aka shiga na rashin daɗi ba duba da yanayi muna fama da kananan yara da kuma mata haka du sun shiga yanayi na rashin lafiya wanda babu asibitin da za ka kusanci shi domin ka kai tanka asibiti a duba shi ko ka karɓi magani sai da Allah ya kawo Egypt a jiya kenan muka samu muka ga likita saboda yara suna fama da malaria da shauransu amma alhamdulillah yanzu su da sauki sosai amma tsawon kwanaki tara da muka yi a hanya kafin zuwa mu Egypt wallahi yara sun shiga yanayin da kamar za a rasa rayuwarsu ma. Me kuka fahimta ya kawo wannan jinkiri kuka shiga wannan hali daga mahukunta ko jami'an da ya kamata a ce sun gaggauta ɗauko ku? embassy namu na sudan ba su shirya komai akan harkar taho mu zuwa egypt ba kawai sun ɗoro mu a mota neman taho hakan yasa a kasar masar suka ce ba zai mu shiga masar ba dole sai sun samu magana da kasar najeriya shugaban kasar na najeriya tunda abu ne da yake bukatar magana ta ainihin diplomatic sai muka ɗau wannan kwanaki a wani ƙauye wanda muka dinga ainihin shan bakar wahala abincin kashi sau daya yanzu wanda ka kara samu ba saboda tsadansa haka dai aka yi ta manajan haka kawo wannan abu. malam awal idris kawo gama kenan daya da cikin ɗaliban najeriya da suka iso abuja bayan da tashin hankali ya rutsa da su a kasar sudan daga bisani na tuntuɓi ɗaya daga cikin jami'an kamfanin jiragen sama na max air da suka yi jigilar ɗaukar 'yan najeriya daga kare zuwa abuja wato barista shehu wada domin in ji karin haske dangane da nasarori ko kalubalen da suka fuskanta a wurin gudanar da wannan aikin inda yake cewa mun dawo mun kwaso wajen 402 yara wajen 11 kawo ko za ka gaya mun irin a kalubalen da kuka fuskanta gurin wannan aikin aikin ya kwana biyu muna jira a kawo mutane mu niyan mu mu je can mu kwashe su cikin awa biyar mu dawo bai kamata mu je muna kwana biyu ba jirgi kana kasa kwana biyu tafin ma mu daga ya kamata mutanen nan sun riga sun kai egypt eh, za ka biya kudin landing parking to amma mun gode wa Allah mun riga mun kawo su akwai wani abu da kake gani ya kamata hukumin najeriya su yi a nan gaba wurin gudanar da irin wannan aikin ta yadda ku kamfanonin jiragen sama da kuka sadaukar da jiragen ku a kyauta kuka ba da ɗauki ku yi aikin nan ba tare da an kawo muku ƙarin nauyi ba? na san ko mu ma yanzu muna da duty waɗanda za mu biya kamar araji da ake ansa a gida akan cewa mun jigilan nan sai hukuma sai su daga mana kafa a ta kamar su nca da nama a halin da ake cikin yanzu ana sa jami'an najeriya da ofisoshin jakadanci na sudan da karo za su wani zama domin tattauna makomar sauran 'yan najeriya da watakila har yanzu suna can sun laƙe a cikin sudan din a yayin da ake ƙoƙarin ficewa daga cikin ƙasar amma kawo yanzu ba su yi nasara ba umar faruk Musamman amurka a Abuja, Najeriya. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga karshen labaran duniyar. Jiya Lahadi hukumomi sun bayyana maharin da ya kashe mutane takwas a wani rukunin shaguna na sayar da kayayyaki a jihar Texas da ke Amurka. a matsayin wani mutum mai shekaru 33 da ya zauna a wani otal da ke kusa jami'an tsaro uku da suka zanta da kamfanin dillancin labarai na associated press sun bayyana dan bindigar da mauricio garcia wanda wani dan sanda ya harbe shi har lahira a kusa da rukunin shagunan dallas da ke wajen garin jami'an sun yi magana ne bisa sharaɗin sake sunansu domin tattaunawa da kuma cikakken bayani kan binciken da ake yi ɗaya daga cikin jami'an ya ce masu bincike sun yi ta binciken otal ɗin da wani gida a yankin dallas da ke da alaƙa da wanda ake zargin daga ƙarshe 'yan kwanaki bayan wasu harbe-harbe guda biyu da suka yi sanadin mutuwar mutane 17 a ƙasar sabiya ma'aikatar harkokin cikin gida ta tarayyar turai ta bukaci 'yan ƙasashen a jiya lahadi da su miƙa dukkan makaman da ba a yi wa rajista ba ko kuma su fuskanci yiwuwar ɗauri a kurkuku mutanen da suka mika bindigogi gurneti alburusai da sauran makamai da suka mallaka ba bisa ka'ida ba tsakanin ranar litinin zuwa sha takwas ga watan yuni ba za su fuskanci tuhuma ba in ji ma'aikatar a cikin wata sanarwa waɗanda suka yi watsi da umarnin za su fuskanci hukunci kuma idan aka same su da laifi za su iya shafa shekaru a ɗaure a gidan yari kamar yadda jami'an gwamnati suka yi gargaɗi. An gudanar da jana'iza a ƙarshen mako ga waɗanda harin bindiga ya ritsa da su a wata makarantar Belgrade a ranar Laraba da wani yankin karkara da ke kudu da babban birnin kasar da daren ranar Alhamis. Rikicin ya kuma raunata mutane 21 ya kuma bawa al'ummar Balkan mamaki da kuma ɓacin rai. a gaida Muhammad Hafiz Babalai da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma sai batun noma a ghana inda mata da ke harkar noma musamman a yankunan karkara ke kokawa kan yadda karancin filayen noman ke kawo musu cikas a harkokinsu na samun gonakin da za su noma sai dai hukumomi a kasar sun ce rashin kafa kungiyoyi da matan ba sa yi na daga cikin dalilan da suke sa ba a damawa da su yadda ya kamata a fannin na noma a kasar kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da hamza adam ya yi mana daga kumasi aikin gona shine kashin bayan tattalin arzikin ghana inda kashi 45 cikin 100 na al'umman kasar ke dogaro da shi wajen kula da kansu a cewar hukumar shirin samar da abinci ta majalisar dukkin duniya wfp a takaice sai dai akasarin manoma musamman mata suna yin aikin ne cikin manyan kalubale homo Idris wacce ke noman wake da masara a kauyen Ejira a jihar Ashanti da ke kudancin Ghana ta ce ba ta da isasshen filin da za ta fada da aikinta kuma akwai yiwuwar ma ta rasa filin mai girman eka tara da take nomawa. filin da nake noman nan na hayawa ne ba na bane na haya wurin wanga eka shida na haya nan ga eka uku ciki kuma nake duban yarana ina duban yarana suna zuwa suku wasu na zuwa makaranta wani biyu filin nan kana ya kana hayawa mai fili ya taso rana da yawo ya zo ya karbi filin shi in ya karbi filin shi kan wani fili kuma za ka zauna baka da inda za ka yi galibin filayen da ake noma a kai a ghana mallakin sarakuna ko wasu shugabannin zuri'a ne mata ba su cika samun ikon mallakar fili ba sabida ana ganin su aikinsu kawai a cikin gida yake daga cikin matsalolin da mata manoma ke fuskanta a ghana akwai rashin wayar da kai da rashin ilimi da kuma rashin samun tallafin bankuna. Eh, lon da mata ake ba da ya taimake mu mu kuma ba mu samu saboda shi ba mu taba sa kwadon mu ciki ba muna dai yin abin mu gwargwadon karfin mu shi muke yi ba mu sa kwadon mu cikin lo ba don ko mun sama ba mu samu jami'ai a ghana sun ce daga cikin dalilan da suka sa mata ba sa samun tallafin aikin gona akwai rashin kafa kungiyoyi na haɓaka aikinsu sannan gonakin da suka fi nomawa kanana ne. banki yana da wuya ya doki kudi ya ba mace wai ta yi aikin gonanta kan kuma banki ta ba manomi kudi ya kara a cikin gonan shi sai in manomin na da abun da zai ba banki wanda turawa ke ce ma collateral to mace filin ba nata ba namijinta ne in an kawo takardun filin ba sunanta kai shi yana da wuya banki ta bata wannan jari duk da cewa gwamnati ba ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen baiwa mata damar maki cikin harkar noma a ƙasar wasu manoma na fatan ganin gwamnati ta samar da wani tsarin da zai baiwa mata damar fadada harkar su ta noma ta hanyar samun musu filaye hamza adam voa daga kumasi ghana To a Najeriya da ke makwabtaka da ganar matsalar tsaro ce ta fi cewa mata manoma tuwa ƙwarya. ga munan dai inda da muna samu gona mai kyau din ba za mu je mu yi yanzu ba da yadda shike akwai tashin hankali in ka je zuciyanka ba zai kwanta ba ba za ka yi abin kirki ba kana sugunawa kana tashi kana waiga baya kana duba gaba da baya domin tsoro ba zaman lafiya a kasar mu to idan Allah ya kai mu a shirin mu na hantsi za ku ji cikakken rahoton yanzu kan ga mu na gaba jama'a salamu alaikum masu sauraro barkan mu da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukadin waɗanda ba yi wa adalci ba yaƙi da cin hanci da rashawa bin haƙƙin ma'aikata da ke aiki da waɗanda suka yi ritaya bin gadon marayu da dai sauransu a yau za mu fara duba ƙorafin watsafin ma'aikatan cibiyar gyaran ɗabi'a ta nakasassu a birnin abuja ku biyo mu cikin shirin sunana sarfil hashim gumel Sabon shirin zai leƙa cibiyar gyara ɗabi'a nakasassu ta Abuja da ke wari, Rehabilitation Center da aka kafa don kawar da mabarata da masu yawace-yawace barkatai a Abuja don daidaita ƙwaƙwalwarsu. A kuma koya musu sana'o'i da kuma ba su jari don samun dogaro da kai. Biyar daga ma'aikatan da aka kafa cibiyar da su da ke koyar da sana'o'i sun tunkari shirin nan. Suka ce an kore su daga aiki ba bisa ka'ida ba da kuma hana su albashin watanni da dama. ma'aikatan sun ce ba kawai korafinsu kora ko rashin samun albashi ba ne a'a sun zargi shugaban cibiyar da cin zarafin waɗanda ake ajiyewa a cibiyar tare da keta haddin mata da ma matakan da suka kai ga mutuwar wasu daga waɗanda ake gyara wa ɗabi'ar lamarin da shi shugaban ya musanta wanda kuma za ku ji daga bakinsa amma da farko bari mu fara da jin korafin ma'aikatan sunana aminu yusuf ibrahim ni ne admin officer na fct vocational rehabilitation center amma wanda yake aiki ko wanda aka sallama wanda aka sallama faɗa mana ku biyar din nan tun yaushe aka ɗauke ku aiki eh mu biyar din nan da ni Aminu Yusuf da Umar Audu da shi Abdullahi S Angulu da William Benjamin da shi kuma eh, Umar Lawal an ɗauke mu ne a 2011 muka fara aiki a February 2011 muka fara aiki kuma muka yi aiki har zuwa September ba a biya mu ba da ba a biya mu zuwa September ba muna bin su eh, eh, su FCT kenan muna bin su dama da aka commissioning sentence shi dan minister senator bala abdulkadir ya ce a contracting na workers su fara so that the center will be functioning sai aka ɗauko mu da aka ɗauko mu sai muka fara aiki ba a biya mu ba da muka kai wata tara sai muka complain ma principal sai principal ya je magana da secretary na sds a lokacin sunanta blessing ono ita kuma blessing ono din sai ta ce to ai tana da eh, ngo sunan ngo saplan sai ta ce to da ta sa saplan su fara biyan wa'annan staff sun mu goma sha uku ne social development eh, eh, social development eh, ita, ita ne secretary din blessing o ita wata yar jihar benue din eh, yar benue ce ita ne daughter ta karba daga wajen ah, hajji habiba kalgo ita ce ta karba so sai aka fara biyan mu da aka fara biyan mu after september kenan 2000 2011 aka fara biyan mu aka biya mu 2012 aka biya mu 2013 aka biya mu 2014 muna ci gaba da aiki sai 2015 april 28 2015 sai aka daina biyan mu lokacin da aka canza administration saboda sun ce saplan yanzu fct ba za ta synergize da saplan ba kuma eh, eh, society against eh, child labor and prostitution in nigeria idan da su aka haɗa gwiwa ana kula da ana kula da center din ana kula da center da saplan ta dissolving sai ta wuce sai aka turo mana tawagan director assistant director da wasu daga social welfare a area 10 suka same mu a center a buhari sai suka ce mana to su sun zo ne su assuring din mu cewa dama mu ba staff na saplan bane saplan kawai ta dauka ne saboda fct could not pay us saplan kuma ta zo ta dauka so sai mu mu ci gaba da zama a santa muna aikin mu muna duba yara da sauransu amma tunda da ba a biyan mu su ba za su hana mu ba in mun tashi daga nan mu je mu nemi abin da za mu ci tun da dai ba za mu mutu ba kuma muna da bukatu muna zuwa muna zuwa shikenan sai muka ci gaba da aikin bayan sun ba mu karfin gwiwa cewa ai sun dauka ta mu sun kai establishment a area 3 yanzu saura final decision ne a sani a bamu permit letan mu a fara biyan mu muka yi murna muka ce mun gode suka ce ma abin da suka zo sun zo mana su mana screening ne suka mana screening suka ga muna nan da sauransu da takaddun mu suka wuce to tun da suka wuce sun bamu karfin gwiwa mu kuma muka ci gaba da zuwa aiki da lokacin da suka zo bayan 2015 kenan 2016 muka yi aiki throughout babia 2017 muka aiki throughout babia sai malam umar sai je samu muka samu principal muka yi meeting da shi muka ce to sa gaskiya mutanen nan fa sun bamu assurance har yau ba a biyan mu mu kuma muna aiki kuma muna da bukatu amma ba mu da abin ma da zamu ci sai ya ce dan Allah ba za ka tashi ka je ka nema mana hakkin mu ba sai tashi sai buga tebur ya ce to ba zan nema muku hakkin ba in kun isa ku je ku nemi hakkin ku da kanku shine mun kuma muka tashi muka je muka yi meeting da muka yi meeting sai muka nema number abuzar eh, eh, shine PA na FCT minister kenan sai muka ce muka zo FCDA muka same shi muka ce sa don Allah don annabi muna da problem ne eh, game da FCT ah, rehabilitation center kuma yana kasan office na mista ne da muka shigo ya bamu audience sai ce to mu je mu rubuta complaint namu in writing sai muka je muka rubuta complaint namu mu goma sha uku a center sai bayan wasu watanni haka sai shi principal din ya kira mu sai ce letan nan da kuka sunan shi sunan comrade bala musa tsoho sai shi comrade bala musa tsoho ya kira mu ya ce letan nan da kuka rubuta ina jin haushin ku letan nan fa yayi aiki yanzu har minista ya approving za a biya ku 18 months muka dinga murna muka ce to sauran 18 months din fa ce an biya mu first 18 months sai eh, subsequently za a biya mu wani 18 months kuma muka dinga murna da aka zo sai wata rana aka kira sai shi ya turo ah, auditor shi da ya kira auditor sai ya zo auditor ya zo da yamma kuma mu muna aiki ne daga safe zuwa 2 o'clock da muka fita muka je neman kuɗin mu sai da auditor ya zo sai aka ce mar to ya kira duka staff sun shi sai mu biyar din da muka rubuta first complaint din ma minista din sai ce ai mu we rebel against him mun boycotting din shi mun kai shi kara a sama therefore shi zai dealing da mu sai gaya ma auditor ya ce mu mun absconding kuma ranar ma tsakani da Allah mun zo aiki dukan mu eh wato ma na ba ku kwa zuwa aiki eh wato ba ma zuwa aiki kenan to ya kuka kare eh da abin da muka kare shine da aka zo aka biya sai aka biya mu 6 month kadai sauran kuma aka biya su 18 month complete da aka biya su 18 month bayan kwanaki bayan kwanaki sai muka ce na dada kiran meeting within the staff sai muna zuwa center din da na kira meeting din na ce to kun ga an ce za biya mu 18 month amma an biya mu 6 month kun ga i need to write an da leta in je in kai mu minista so mu hada kudi a bani kudin moto dan sai mun hada kudi ne sai ɗaya daga cikin su ana cimar Linus da Kul yace gaskiya oga minu ku yi hakuri ku gafarta mana mu an kira mu mu sauran mun negotiating da principal za mu bashi wani abu an biya mu 18 18 month ne ku ne kadai aka biya ku sisifan ku biyar kafin mu kawo muku ci gaban korafin gwagwarmayar da tsafin ma'aikatan suka sha har ma da zargin cin zarafin da ke faruwa a cibiyar ciki da gaskiya ya ji ta bakin shugaban cibiyar gyaran ɗabi'ar da ke bari wanda ma'aikatan suka zarga kamar yadda kuka ji wato bala musa tsoho to wannan magana ba gaskiya ba ne ba kuma haka take ba abin da ya faru kaga na farko dai ni bana ɗaukan mutane aiki bana da izinin dauki mutum aiki to tunda bana da izinin zan ɗauki mutum aiki ya za a yin kore shi aiki kuma amma a gaskiyar magana abin da ya faru kamar yadda nake gaya maka biyu daga cikin su kanne suke a gare ni family mu daya abin da ya faru dukkansu ba yanda za su yi ba su da yanda za su yi aiki da sauransu lokacin kuma ana renovating za a fara center din nan ta ci gaba da aiki uwayensu suka yi mun magana ga yayansu ba su da yanda za su yi nace kai yana da sana'a ya ce eh, ne sana'arsa yin takalma nace to shikenan idan Allah ya yarda in har wannan abun zai tashi zan ba da shawara a dauke su tun sun yi aiki har aka zo aka yi wannan abu aka gyara santa aka yi komai aka ce to ita sakatare mu wato blessing olu sai ta ce to ya kamata abubuwa su fara a aikan kama kafin shi minista ya zo ya bude wannan wuri sai ce to shikenan yanzu nemo wanda za su yi kenan ta ce mai yana eh, ce to shikenan na nemo su duka ma'aikatan wanda dama can kafin lokacin da na fara aboka fara santar nan lokacin yan rufai akwai waɗanda na sani wasu kuma sun mutu wasu kuma suna da rai to a ta hakan muka samu wanda muka samu wanda za su koyar da waɗannan sana'o'i shi aminu bai da sana'a da zai koyar amma muna da bukatan. ko da secretary ne eh, na zai iya cikin kai kuma umar ka iya yin takalma ya ce eh, shi kenan magana ta dare sannan aka samu williams williams shi kuma yadda na san williams ta dalilin aboki na yana nan yana aiki a law school dalilin shi na san shi ya san kwamfuta da sauransu aka ce kwamfuta na ce fine dukansu yadda na same su kenan aka samu masu da telo angulu da kuma wanda yake koyar da embroidery suka zo nan ah, senator bala ya zo ya yi commissioning center a gaban su sanato uh, bala alkawarin take of Grand da zai dinga bayarwa wanda ba mu gani ba anyway ba shi ne ma magana ba so muka fara wata daya wata biyu ana ci gaba da training sai naga to ni kan already dama ni ma'aikacin gwamnati ne dama tun farko so sai na je sai na sami director dina na ce a kake na wannan lokaci? sai ce mata to madam waɗannan wanda suke koyar da training din nan yaya batun salarin su yake shin za a ɗauke shi dai automatic a basu employment ko kuma yaya ta ce ita ba abin da za ta iya cewa in je in samu blessing wani na tashi na je na samu blessing wani ce madam to maganin training da muke ciki gashi maganin payment da su sauransu sai ta ce okay haka ne ba in je in samu coordinator na subclass that is society against uh, child abuse prostitution and the rest a wannan lokacin don an contracting aikin na je na same ta ce mata to gashi gashi sai ta ce eh, ta mata magana saboda haka in ba da sunayensu na ba da sunayensu that was i think around 2012 shi ke muka ci gaba da aiki suka fara biyan su ana biyan su har shekara ɗaya shekara biyu shekara uku shekara hudu ashe dama contract ɗin tun da ba da ni aka yi ba contract din shekara hudu ne aka je maganar renewal aka yi to bayan an yi ne sai ita onu ta bar secretary a wurin To at the end of the day sai aka gane cewa to the best thing kawai shine za a yi terminating wannan contract so aka yi terminating contract sauraro kamar yadda ba ku kammala sauraron korafin waɗannan ma'aikata na gidan gyaran ɗabi'a ba haka ma shi kansa wanda ake zargi akwai sauran martani a bakinsa sai a kasance da shirin ciki da gaskiya a mako mai zuwa idan allah ya kai mu yanzu a madadin nasara da mai kaya da ke birnin abuja daga nan birnin washington dc nisar fil hashin gumil ke cewa mu kasance lafiya. To madalla yanzu kuma ga labaran duniya a takaice. To Mahmud ga labaran a takaice. An ci gaba da jin alamar fada a kudancin Khartoum a jiya Lahadi yayin da wakilan bangarorin da ke rikici da juna a Sudan ke Saudiya don tattauna da masu shiga tsakani na ƙasa da ƙasa inda ake fatan kawo ƙarshen rikicin da aka kwashe tsawon sati uku ana yi wanda ya sanadin mutuwar ɗaruruwan mutane tare da haifar da gudun hijirar jama'a da yawa. Babban daraktan hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya ya bayyana fargabarsa game da tsaron tashar makamashin nukiliya ta Zaporizhia da ke gabashin Ukraine bayan da jami'an Rasha suka ba da umarnin kwashe fararen hula daga matsugunin takwas da ke kusa da tashar nukiliyar da ke cikin matukar matsala. Rafael Mariano Grossi ya yi gargaɗin a cikin wata sanarwa da ya fitar cewa game da halin da ake ciki a yankin da ke kusa da tashar makamashin nukiliya ta Zaporizhia na kara zama abin da ba a iya tsinkaya ba kuma yana da hatsari. Kamfanin dillancin labaran Iran ya rawaito cewa shugaban hukumar wasannin guje-guje da tsalle-tsalle ta ƙasar yayin murabus daga mukaminsa a jiya Lahadi. sakamakon wasu wasanni da aka shirya da mata ba tare da sanya hijabi kamar yadda aka wajabta ba a daidai lokacin da jamhuriyar musulunci ta iran ke tsananta aiwatar da dokokin saka hijabi kamfanin dillancin labaran iran ya ce hashim siyami ya yi murabus daga mukaminsa sakamakon cece-kuce da suka taso daga gasar tseren juriya da aka shirya a shiraz da ke kudancin ƙasar iran jiya lahadi hukumomi sun bayyana maharin da ya kashe mutane takwas a wani rukunin shaguna na sayar da kayayyaki a jihar texas da ke amurka a matsayin wani mutum mai shekaru 33 da ya zauna a wani otal da ke kusa masu sauraro baki da abin da ya sauka kenan ashirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe 8 agogon najeriya nijar kamar da chadi bakwai kenan agogon ghana za mu sake dawa da wani sabon shiri da allah ya kai kafin nan bari mu amfani da wannan damar mu miƙa sakon ta'aziyya ga alhaji garba suleiman bisa rasuwar surukarsa hajiya kulu wacce allah ya wa rasuwa a jiya da fatan ubangiji allah ya gafarta mata da kuma sa ta huta amin yanzu kan a madadin muhammad hafiz baballe da ya ta gabatarwa da kuma dadi balawi ya haɗa mana shirin sai injiniyan mu bob ni mahmud lalo nake cewa mu tara shirin namu na hantsi idan allah ya kai mu.